shehin malamin nan mai shiga sasanci tsakanin 'yan bindiga da gwamnatin tarayya ya yi wannan kakkausan lafazi inda ya ce babu shugaban ƙasan da ya kurmushe fulani sannan kuma ya tagayyara su irin shugaba muhammadu buhari sannan kuma mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa sheikh ahmad mahmud gumi ya magantu kan lamarin tsaron najeriya a hirarsa da wata gidan jarida gumi dai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 malamin ya shahara wajen ganin an yi sulhu tsakanin gwamnati da tsagerun 'yan bindigan daji masu garkuwa da mutane ya yi wannan jawabin ne a wani zantawarsa da gidan jaridar vanguard shaggumi ya yi bayanin yadda aka kafa kungiyar ansaru wacce mambobinta suka kai mummunan hari kan jirgin kasan abuja zuwa kaduna inda suka hallaka mutum takwas kuma suka sace wato mutane da dama da ɗebe kuma kadarori a wannan hanyar haka zalika ya yi watsi da maganar da ke yaduwa cewa shugaba buhari na nuna bangaranci kuma bai san hukunta kabilarsa wato fulani da musulmai gumi ya ce ai sai dai aka san haka babu abin da buhari ya yi wa kabilarsa a cewarsa mutane na gurguwar fahimta idan akwai shugaban ƙasan da ya kashe makiyaya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba buhari ne duk har-haren nan da ake kaiwa mutane mata da yara da kuma mata da yara duk da ake kashewa duk laifin buhari ne amma lokacin da muka fito ba mu da komai kuma babu wanda ya shirya sauraronmu har 'yan jaridan nan da muke tare da su mai sauraro kajifa cewar shaggumi ya ce babu shugaban ƙasar da ya kurmushe wato fulani kamar shugaba muhammadu buhari ya ta gayyara su domin kuwa ya yi wannan batu ne